إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون yayin da suka shiga wurinsa sai suka ce masa aminci ya tabbata a gare ka salam sai ya amsa musu da gaisuwar da ta fita su kyau ya kawo musu gasasshen ɗan maraƙi don su ci saboda ya yi zaton su mutane ne da ya gaba su ci ba sai ya ce mu fa mun tsorata da ku